Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki. Idan kuna biye da mu a makon jiya mun ji daga manoman da suka halarci bita da ƙarin ilimin dabarun inganta noma da haɓaka yawan albarkatun su da ƙungiyar Promcom mai ƙarfi ta shirya ƙaramar hukumar Bagwai ta jihar Kano tare da haɗin gwiwar kamfanin Sinjanta mai sarrafa kayayyakin aikin noma mai cibiya a ƙasar Switzerland. To bari mu ji ta bakin wannan manomi da ya tabbatar da cewa ya ga bambanci tsakanin yadda suke yin nomansu da kuma yadda kungiyar Promcom mai karhi ta koya musu a wajen wannan bita. Ga shi wannan gona da shi abokin ya gwada Mala Abdulhamid. Da wannan idan ka kwatanta da kuma waɗannan bayanai da suke muku na bita, me za ka eh, Gaskiya a bayanan da suke mana da farko sai mu ga cewa kamar abun ba zai kasance haka ba mm. amma kuma da abin ya zo kwarai da gaske mun ga abin yana da amfani kwarai da gaske saboda kamar nan yadda suka ɗabi ainihin iya tsarin tasu gonar da yadda suke kula da ita kuma suka ɗebi wata wacce take a cikin da tasa ce shi zai kula da ita da irin yadda ya saba yin aiki a kanta na gargajiya da yake da can to a gaskiya akwai bambanci kwarai da gaske to dan haka yanzu kai ka daura da marar yin amfani da wannan tsari sabo da suka zo muku da shi kenan insha Allah in dai muna raye za mu yi wannan aiki to za mu ci gaba da ɗaukar wannan shawara da suka zo suka ba mu ita. Idan kun tuna a kashin harkon wannan shiri Abdulrahman ɗan baba jami'i mai ba da shawara a ƙungiyar Promcom mai ƙarfi ya yi mana bayani da ƙarin haske akan ƙungiyar da ayyukanta da kuma manuhohinta. Saboda haka shi ma kamfanin Sinjanta ya kamata mu ji irin ayyukan da yake gudanarwa da kuma sauran abubuwan da ya sa a gaba. kuma yanzu haka kaya ya tsinke a gindin kaba tun daga Malam Hamza Ahmed Mahuta babban jami'in tsare-tsaren kamfanin na Sinjanta mai kula da jihohin Kano da Zamfara da Jigawa da Katsina da kyabi da Sokoto. Shi kamfanin Sinjanta kamfani ne da a tsarin kamfanoni na duniya yana cikin manya-manyan kamfanoni yana yin iruruwa kala-kala masu inganci sannan kuma yana yin magunguna na cuce-cucen ah, shukoki iri-iri da magungunan kare shuka daga kwari daga wasu cututtuka hmm. a duniya yanzu wannan kamfani na sinjanta shine na ɗaya a wannan bangare na magungunan feshi kuma bangaren iri yanzu ana ganin shine na biyu ko na uku amma a yadda suke ayyukansu na bincike da inganta ah, kayayyakinsu ba da dadewa ba a bangaren irin maza su zama sune na daya a duniya gashi to an ce kun shigo najeriya har ma kun fara aiki me kuke so ku cimma ne wato abin da sinjanta ta lura da shi kiyasi ya nuna cewa duniya kullun rana ana samun karin mutane dubu dari biyu kullun rana to sai ka duba ka gashin eh, gonakin da ake shuka abincin da ake ba mutanen nan yana karuwa ne ko kuwa raguwa yake in most cases zaka ga raguwa gonakin nan suke ba karuwa ba to dole a tunanin ta yaya za a amfani da gonakin da suke a hannu din yanzu ta yaya za a inganta su a rika noma abincin da zai ishi mu yawan mutanen nan da suke ta karuwa to dalilin haka ne sinjanta ta ga dole ta zo ta amfani da manoma kuma manoman nan sai muka lura a nan da bangare namu kananan manoma su ne masu noma abincin da ake ci galibi saboda fiye da kashi 90 bisa ɗari na manoman kasar nan kananan manoma ne kananan manoman nan kuma suna da ah, bukatu iri-iri da suka danganci kuɗin da za su yi noma ilimin da za su yi noma kayan da za su amfani da su a gonakinsu duk waɗannan babu sai a hankali ake so a kawo su a nuna musu sai amfani da su domin mu samu ƙarin abinci ne. To amma kun ce kuna so ku tallafa wa ƙananan manoma to amma kuma a hannu guda kuma ana magana cewa galibin kayayyakin ku akwai tsada kuma kananan manoman nan kamar yadda ka sani eh, ba su da karfin tattalin arziki da ya kamata a ce za su iya hulɗa da ku yadda kuke bukata misali akwai wani tsari da kuka yi ne na rangwamen kayayyaki ko kuma na ma wato sauya fasalin su kayayyakin naku da kuke samarwa da ta yadda shi karamin manoman da kuke ta cewa dai za ku taimaka eh, taimakon ya tabbata eh to wato kuskure ne a ce kayayyaki na sinjanta suna da tsada suna da inganci amma ba za a ce suna da tsada ba saboda ingancin su shine sa ba za a ce musu masu tsada ba za ka sai magani yanzu mai arha wanda kila in an ce lita ɗaya ta maganinmu na ciyawa yana kaiwa dubu ɗaya da ɗari uku wani wanda ake ce mu mai saukin wajen ɗari takwas ko ɗari tara ake da shi idan aka yi amfani da na ɗari taran nan sai ka yi amfani da wajen kwalba uku kafin ta maka aikin da kwalba ɗaya ta mai tsadan nan da ake cewa take to kaga ina tsada take yanzu to kayan sinjanta ba su da tsada inganci gare su kuma ingancin su shine yake saida su Rana ta yau za ku ji karashin wannan shiri idan Allah ya nuna mana yanzu a madadin waɗanda Mahmud Ibrahim Kwari tattauna mana da su da shi kan shi da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata kar ku manta Ku kasance tare da mu nan gaba kaɗan za ku ji shirin yau da gobe wanda za mu gabatar a kan ilimi.